أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا a wannan safiya mai albarka yau juma'a 20 ga watan sha'ban shekara na 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan hudu shekara na 2019 a wannan masallaci na abubakar siddiq mai albarka da muke karatun لتفي صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفن سليم ابن عيد الهلالي لعلي حسن علي عبد الحميد ونشين الدرس مو نشدة لا متاشدة كمرفس لنا أكتنا وجوب صوم رمضان واجب شم أزم وتر رمضان أزم وتر رمضان أن تشني مرحلة لي قد أبي مرحلة تفرقوا إتشي مرحلة فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان دا أكرن كانت يي دني ما الهيري توشيني ما في الهيري أجريش سنة شوى ما تقدم من الفضائل سبدا أبن دي قباتا نفللولين كتب الله على المسلمين صوم رمضان Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa musulmi azumin watan Ramadan. ولما كان فطم الأنفس عن شهواتها kuma da yake yayi zukata daga abubuwan sha'awarta ko daga abubuwan sha'awarsu wa hajbuha an fatiha da kuma katange zukata daga abubuwan da suka saba da su min as'abil umur yayin da hakan ya kasance cikin mafiya wahalan al'amura ta'akhkhara farduhu ila sanati thaniyati min al-hijra wajabta azumi yayi jinkiri izuwa shekara na biyu bayan hijira ولما توطنت القلوب على التوحيد yayin da zukata suka girku bisa kan tauhidi wato suka natsu suka saba da tauhidi wa ta'zimi sha'airillah da girmama alamomin Allah madaukakin sarki nuqilat ilaihi bitadrij sai aka tafiyar da zukatan nan zuwa ga wannan abun sannu sannu zuwa ga yin azumi amma ta hanyar sannu-sannu mataki-mataki fabudi abihi ala takhir sai aka fara da shi ta hanyar bayar da zaɓi ma'a targhibi fi saumihi tare kuma da kwaɗaitarwa cewa a azumci shi wannan wata li'annahu kana qad shaqqa 'ala as-sahabati radiyallahu anhu saboda farkon farlanta azumi dan ya kasance abu ne mai wahala masahabba annabi hira da amincin Allah su tabbata a gare shi su kuma Allah ya yarda da su fakana man arada an yuftira wa yaftadiya fa'al a farkon sai aka yi rangwame duk wanda yake son ya ajiye azumi ya bayar da fansa a madadin azumin sai aka bashi shi dama ya yi haka وقال قال الرؤوف الرحيم Allah mai tausayi da rangume yana cewa wa alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dangane da waɗanda suna iya yin azumin amma da wahala to su su ciyar da wato ainihin ah, su bayar da fidya wanda shine ciyar da miskini faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu amma duk wanda ya ƙara akan haka a madadin miskini ɗaya ya ba da miskinai sama da haka ko a madadin muddunnabi guda biyu ya ƙara akan wannan hakan shi yafi alheri a gare shi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma da za ku dage duk da yana da wahala ɗin ku yi azumin khairul lakum shi yafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da masaniya dangane da falala na wannan azumi wannan ita ce marhala ta farko wanda yaga azumi na da wahala ba zai iya ba to sai ciyar da miskini guda ɗaya shi kenan sai sharuwansa haka aka yi na ɗan wani lokaci daga baya sai aka shafe wannan hukuncin aka mayar da shi dole akan kowa sai wadda ke da uzuri da Allah madauki sarki ya ambata sai marhala ta biyu ita ce marhalar faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wata ya kuma samu labarin shigan wata din to dole sai ya azumin sa thumma nazalat al-ayatu allati ba'daha sannan sai ayar da take bayan wannan ayar ta sauka fa nasakhatha sai ta share hukuncin da ke cikin wannan aya ta farko akbara bi sahabiyan jalilan sahabbai guda biyu masu girma su suka bamu wannan labarin sune Abdullah ibn Umar da Salama ibn al-Aqwa Allah sarki ya yarda da su faqala sai suka ce nasakhatha wannan hukuncin da muka ambata a marhalar farko ayar da zamu karanta yanzu ta shafe hukuncin ita ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتن أزمي ودع في كنس أكسو كدع القرآن القرآن من هدى للناس شرياني ممتاني وبينات من الهدى سنن دليلين في الله في نوات عينه شريا دم والفرقان كما أربقر دماني فمن شهد منكم الشهر duk wanda ya halarci azumi ma'ana ya halarci watan azumi ma'ana yana mazaunin gidansa ba matafiyi ba shahida abin da take nufi kenan ba duk wanda ya ga wata ba ai ba kowa yake ganin wata ba ko masu ido ma za a zo wani lokacin ana ganin wata wani ya ce gashi na gani wani ya ce gashi na gani wani ya ce ni ban gani ba to ba da gani ake so da za a ce faman shahada ne amma cewa ya faman shahida ne da kuma watan wanda ake gani a sama ake nufi da za a ce faman shahida minkum alhilal ne ko shahada minkum alhilal alhilal shine jinjirin wata amma a shahar zango ne lokaci kwana 29 ko kwana 30 shi ake kiransa a shahar to wanda ya halarci wannan yana mazaunin gida sannan yana da masaniyar cewa يو رمضان نه فليصم تو يا اذن شيشي بارن غومن شيوا ان زي ما وحلا كا ينزو الرجاء انسابا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ما ودي يكسن شي مره لاسيا اذا غير لاسيا ذات انا شين ازمي او على سفر هو يكسن شي آه، تفيع ما تفيه to shi ba damuwa zai iya ajiye azumi amma in ya ajiye azumin fa'iddatun min ayyamin ukhar zai biya a waɗansu adadin adadin abin da ya sha din daga waɗansu kwanaki daban ba kwanakin Ramadan ba Allah ya ce yayi muku wannan ne saboda yuridu Allahu bikumul yusr Allah yana son muku sauki ne wala yuridu bikumul usr baya son muku kwanci wali tukmilu al'idda kuma saboda ku cika adadin idan ka sha to kana da wani lokaci da zaka wato ainihin eh, biya don kai ma ka cika adadin ya zanto ka azinci kwanakin kamar yadda sauran musulmi suka yi wali tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma domin ku girmama Allah madaukakin sarki bisa abin da ya shirye ku na aikatawa na wannan azumi wanda ku riga kun ji falalarsa wa la'allakum tashkurun kuma saboda ku gode wa Allah madaukakin sarki masa ni'imar da ya muku cikin wannan wata na azumi shine ni'imar saukar alqur'ani mai girma wanda da shine muka zanto musulmi wa an ibn abi abi layla ibnu abi layla ya hakaito kafin nan wannan hadisin da muka ce Abdullahi ibn Umar السلمة ابن الأكوع سكي ونم بيانه إمام البخاري آه، يرويته حديث ابن عمر حكنا إمام مسلم يرويته حديث ابن عمر تن دان السلمة دم وعن ابن أبي ليلى حديث يزودك عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال يتي حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحبا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ملاباري شيوها نزل رمضان واجبتن أزم رمضان يا سوكا فشك عليهم سيمس وهلا فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه سي أكباسو سيأكباس رنقمي يزما دوك وان دزي تشير دا مسكيني قدادا توينا إيا برين أزمي شكي مدان دا أزمي يكي مسوى هلا ورخص لهم في ذلك ko kuma cikin wanda za su iya azumi an yi musu rangwame a haka ɗin fanasakat hawa an taso mu khairun lakum daga baya sai faɗin cewa yin azumi shi ya fi alkhairi a gare ku ya zo ya shafe wannan rangwame ɗin fa'umiro da saum sai aka umarce su da yin azumi wannan Bukhari ya fitar da shi mu'allakan kamar yadda albai haƙi ya fitar da shi da cikakken sanadi kuma sun ce sanadinsa ingantacce ne duk da cewa hadisin farko faman shahida minkum shahara, shahra shine abin da ya soke wancan ba wa anta sumu khairul lakum ba wa asbaha sawmu ramadana ba'daha rakizatan min raka'iz al-islam bayan saukan wannan aya sai azumin watan ramadan ya waye gari ya zanto turki daga cikin tarakun musulunci wa ruknan rakinan fiddin din ya zanto ginshiki tabbatacce cikin addini liƙaunin rahmatil muhda saboda faɗin annabi wanda yake rahama ne da Allah ya yi kyautansa a gare mu wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin sallallahu alaihi sallam, yana cewa buniyar islamu ala khams an gina musulunci ne bisa rukunai ko turaku ko ginshikai guda biyar su ne shahadati Allah ilaha illallah bayar da shaida cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah maɗaukakin sarki wa anna muhammadan rasulullah da bayar da shaida cewa annabi muhammad manzan Allah ne farin jakada shugaban talikai wa iqamis sala da tsayar da sallah wa ita'iz zaka da bayar da zakka wa saumi ramadan da azumi a watan Ramadan wa hajji afwan wa ita'iz zaka wa hajji bait da zuwa hajji wato ziyarar taki mai alfarma wa mai Ramadan da yin azumin watan Ramadan wannan ya tabbatar da cewa azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci in aka ce abu rukuni ne daga cikin rukunan musulunci a kansa ake gina musulunci idan babu shi musuluncin mutum ya rushe shi sa malamai suka yi ijima'i. cewa duk mutumin da ya yarda da wajibcin azumin na watan ramadan wannan mutumin inda musulmi ne yanzu ya fice daga musulunci ya yi ridda da ijma'in malaman musulunci babu wanda ke saɓani akan wannan da in ko ya yarda cewa rukuni ne abu ne da Allah madaukin sarki ya faranta akan kowane musulmi amma shi yana ganin gaskiya ba zai yi ba to wannan ya aikata alkabira ya aikata ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka wadda za a tilasta shi yayi idan har yayi falillahi alhamd idan ya ƙi to za a za a yi masa haddi za a yi masa haddi a bisa wannan ɗin amma dai yana musulmi shi na farko ɗin za a yi masa haddi in ya ƙi a matsayinsa na kafiri wanda ya fice na murtaddi wanda ya ridda daga musulunci saboda haka mun ji kenan sai mu kula da wannan eh, ibada mai girma cikin addini Allah maɗaukakin sarki ya raya mu <clears throat> muga wannan watan Ramadan da muke fuskanta kuma ya datar da mu mu azamci wata din cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya <clears throat> da kuma so na yin wannan azumin Allahumma amin za mu tsaya a nan sai mu amsa tambayoyin akwai wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam